الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أن صلاة مسبوكين سجاد مال إمامي جاهلا كمان أمت

ai to daidai kai matsalar salatu masbuki sallar masbuki ta baci a yaushe shi masbukin da ya yi sajada kabli daidai kake fa mal imami tare da liman in raka'at hamalika ko bai sa kabli yanzu ba yau wato in hamalai hamalika in bai risi ko da a ɗaya na sallar kablin ba duk wanda ke bin liman idan aka yi in bude bai riski ko da raka ɗaya ba to in ya bi aka yi kabrin sallar shi ta ɓaci jahilan wai yawan wannan niyyar da ya kawai yanzu ya tashi dole sai ya sallame ya sake ikama ya sake sallah to bai samu komi ba kuma sai aka yi ba'adi da shi to ka gano bai masa hukuncin sallah ba mhm. jahilan to shi ma bai sani ba kamar na amata kamar wanda ma yi da ganganci ashe kaga anan da ganganci da ainihin rashin sani wato duk ne a nan. a wata zana ba'adiyya ko kuma ya sani ba'adi mahu tare da liman ya samu raka'a ko bai samu raka'a ba abin da malam ke sani nuna maka duk wanda ba da shi aka fara sallah ba in yi bai aka yi ba'adi shi ta ɓaci ko ya riska raka'a ko bai riska raka'a ba in dai ba da shi aka fara ba shi kawai malam ke son nuna maka Allah ya allaikuha wanda ko diyar riske a yanzu to zai yi sajda kabliyan kabli mala imani tare da liman to kaji ko in mutum ya samu raka a daya ko fiye da raka a daya tare da liman to zai bi ai kabli da shi yanzu an ba'adi amma fa sai jinkirtar da ba'adi lauta rakal na'am ƙara faɗa in ji ya zo ya kame su da raka'an ƙarfi sun shiga sujada ko kuma suna zaman sujada na ƙarshe ya bi su to sai ya gaza su kauli to ashe aka ce in ya bi tashi ta ɓaci zai zaune ne a tashi kawai zai kyale su ba abin da zai da su na'am Inda sai su inda sai in za su je da yau in dai saraka a ƙarshe ce ba eh. to da sun da za su yi to kaulin su shi sai tashi kawai ba buro shi mm-hmm. ba sai ya sake kama ba to ba sai ya sake niyya ba mm-hmm. to ai bai samu komi ba to ai to idan me zai salame shi tunda bai hada kuɗi da shi ba ai to baka ci ba to baka ci kayan mutane ba baka biyan su ba shi a'a to su da wanda sun kwa mana sanda sun ce ba kurkuku kuɗi ba ba eh to je mala to je kal imamu ko da shi liman ya bar sajada kai in wa to ba dike nan ko ko da liman bai yi ba kai in dai ta kama to kai sai kai awalam yal haqi ko da bai riske abinda wato ma'ana dai sadar rabkanwa ta kama liman to in ta kama liman ta kama mai bin liman ko da shi mai bin liman ya zo bayan sadar rabkanwa ta kama limanin ya zo daga ba to duk da haka dai to ta dai bishin mm. ka tabbatar da wannan la sahawa lil mu'tammi la sujuda sahawin kake ne babu sadar rabkanwa da za ta tabbata A'a lil lil mutammi ga mai bin liman wato babu sadar rakon ko kablu ko badi ba ta tabbata lil mutammi wato ga mai bin liman halal a halin koyi shi to in babu sadadar na kan shi za a yi al muqtada bihi limamin da ake koyi da shi ya hamilu anhu ya dauke mashi sajadar rakon nan in dai mutum yana bin liman ne to kablin shi liman ya dauke mashi ba din shi liman ta ya dauke mashi to shi ake nuna wannan fasali kenan ima da su hudu salata cikin abin da bane shike bata sallah tare kuma ka ayatin fil hamdi mm. yubdilu lahu fi rak'atin fil hamdi mm. wa in yakun sahawan wa qablu yajidu tazkulu mm. wujubun mulaqan taraddudu wa bada lafi tarki qabliyan buni alayhi annaka salasi sunani qawliyatin kabizun takbira تأتي أو معها فعلية مثاله وليس في فعلية منها فقد أمدا كساوا حيث دال لا أقل منها فلا سجود عن دون حسن كل سجود تركه لا ذاكره إن صلاة ذكر القبلي أما الذي يقول فذكر ذاك في صلاة غير ما به مبدل ما قدم kuma ka ayatin filhamdi wanda duk ya bar abin da ke kamar ayatin filhamdi a fata na'am fil amdi in dai da gangan ne ilu ya ba ta sallar kanshi abin nufi duk wanda ya bar aya da ko fi da da gangan a cikin fata to sallar shi ta ba baci shikenan lafiya da ati ko da arka ɗaya ne wa in yakun sahawan in ya bar aya da ko aya biyu sahawan da rafkannuwa na'am fa kauli ya wuce sai ya sai ya kauli na'am idan ta dudu domin yawwa eh. amma inda rafkannuwa ne to kaga zai yi sajada in domin tare da da sabanin malamai ya tabbata a cikin wajabcin raka'a wato wajabcin raka'a ko wace eh, wato wajabcin fata a kowace ba tun da akwai khilafa to ka zama za a ce sallar ta ba ce wasu a cikin to in ya rage a ɗin ko a biyu to sai ya sajada ba ke abin nan kabali kabali wa bada lafi da take yin. sallah ta ɓaci bi tarki qabliyin da barin qabli buni alaihi Wannan wannan qabla aka gine shi an nakan salasu sunani akan sunnoni uku dun duk waɗanda suke na qauliyai ne wato duk mutumin da ya bar sunna uku qauliyai ba qabla ta kama ba to in bai ba sallar ta baci domin kaga da zaran bai yi su ba ba za su koma ba ba to in yayi ba shi kenan ba wuta to ba adun ma sai bai yi ba sai da ka ɗauki lokaci sannan yana to sallar ta bace kamar sallar takabira ta kamar in mutum ya bar kabarorin sallah duka to kaga anan ba kabila ta kama shi ba to in aka zo kabilin bai yi ba in ya sallame ba sai ta koma me to kuma sai bai ba adun ba sai ta shi kaba hidimai shi ya sallar shi anan shi ake nufi a fi'iliyatin ko kuma a fi'iliya ma'aha tare da kauliya inda aka tara ga kauliya ga filiya to in kauli ta kama ba a yi ba ta koma ba a duddu ba a yi ba har aka tashi aka kama wata ma wato kowa ka ɗauki lokaci to gaskiya sallah ta baci sunna kauliya da filiya eh? suna kauniya da filiya ya ga shi malam zai faɗi isdati yayin da ta zo misaluhu to kaga misali inda aka bar suna kauliya da filiya tarku julusu wasa. barin zaman sallah na tsakiya abin da ake ce ma zaman sallah na tsakiya mu ɗauki zahar in ka yi raka'a biyu ka zauna wannan zaman shi ne zama na nawa to ka gani to ka yi shi da ka kammala sallah zaman tahiyar nan na ƙarshe zama na nawa ne ka ga zaman tsakiya kenan ko to sai zama na baka yi shi ba ya za a yi baka yi shi ba sai ka ce ai kana zama sai ka ce assalamu alaikum a'a don ka ce assalamu alaikum ina zaman tahiya ina tahiyar ina lafazin tahiyar to ka ba suna na ƙwarar gaske ka bar zaman tahiya ka bar amfani ma da lafazin ko ba ka ne ba to ka bar zaman to ka ga saboda ka ga ka bar ka ba ka haɗa ƙauliya da fili gigiya lokaci daya to da ka ci assalamu alaikum maza sai ka tuna to sai ta koma mai to in kai ba da sallah kana nan ko ba ta shi kenan to sai aka samu kure kuma har sai ka tashi ka kama hidimarka sannan ka tuna to kaga ana sallah ta to malam shehu kaji wannan shi na ake ce ma zaman tsakiya a sallah na kawa'idin da kai wani jamsatul ustadin nan to zaman tsakiya shine zaman tahiyar ƙarshe zaman da za ka ci asalamu alaikum zama ne na uku kaga wannan shi farilla ina fata ka kiyaye wannan to shi kenan wannan a yi haɗa su duka in ka lura lafazin tahiya in ka lura suna ce ƙauliya tun da baki za ka yi zamanta to suna ce filiya tun da ita kuma daga ɓangare to ka gani ka ga in ka lura zaman tahiya in ka lura sunna karatun tahiya menene shi wannan lafazin da ya zo daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ma sunna ne to ka ka hada sunna kauliya ka hada filiya sannan kuma da ta taru maimakon da baka yi kabulin ba ta koma ba mana to ka kasa kamar ta ba addon kuma ka ƙara mantawa domin gab da ka gama hidiman ka shikenan sai sallar ta farce amin amin eh eh eh shine mu ji malam walaisa fi fi'iliyatin min ha walaisa babu bacin sallah fi fi'iliyatin a cikin suna fi'iliya min ha daga cikin sunonin nan yawa kadai abin da ake ce ma fi'iliya kai karatun ta yi amma zamanin haba kai ba to mala za a yi mutum ya yi amma bai komai zama ba sai kace yawwa wato mu ɗauki kamar raka'a ta biyu ka yi raka'a ta biyu in ka kammal da raka'a ta biyu me za ka yi kawai ba ka yi zaman ba sai ka shiga karatun tahiya to daga fara miƙe waka haka kafin ka miƙe haka gama ta sai ka miƙe ka yi ta yi ko ka ta yi ka yi lafazin da ko baka lafazin ta ba yi to amma ba zaman to inda shi kadai ka bari to ka ga za ka yi to in ka zo kabulin ba kai ba ba abin ba kai ba ka tashi shi kenan ta ba ba wai ana nufin kawai ba bu sajadar bane ba a da sajada ka yi tahiyar amma fa zaman ne ba kai ba to ka rage ko ba ka rage ba to in mutum ya rage suna mai karfi irin wannan ai ka ga akwai sajada ko mm. to ba kabli ta kama ba mm. to ya sallame ka ga ya manta kenan bai kabli to da hanyar sallama a yanzu ta koma mai to da ta koma ba addi mai ya kamata yi ba sai yi ta ba sai manta kuma sai kama hidindimun shi to daga baya sai tuna to ta faɗi sallar kuma ta yi shi ne tafi fi ne ta munafika baka ba ma ni abin ma da so ma ku fahimta ku gode wa malaman karantarwa ba malam ba malaman kiran taro ba da lacca wannan karatun da aka rubuta muke in za a kira ka taro sau ɗari ba za ka zo wani karatu domin ba shi ne gabansu ba kawai abin da nake so kenan wato ku gane malaman karanta wato ne malamai ba malaman karanta ba ina ji kamar shi kake ce ita wannan ta kasance suna muakkada eh amma kuma kwaya da nana ta kai uku ba a ba ta kai uku ba hmm. sannan karka manta fi'iliya ce yawwa an yi biyun ita ɗaya ce ba a yi ba to har yau dai kaga da sajida amma kabli ko to da aka zo kaulin ba a yi ba har aka salme to sai ta koma me to a ba'adin kuma ya kamata irin to ba a yi ba aka manta aka tashi ta faɗi ita sajada ta faɗi sallah kuma ta yi to yanzu wannan fatawa in ba a karatu ka ganta ba in wani kai in baka zuwa makaranta in wani ya faɗa za ka yi da shi to yanzu wannan gashi an a rubuta littafin da ya ciro wa to karatun to sai ka bi ka je can ka gani hakan ne ko ba haka ba ne domin shi ma dai ya gaya maka ya ciro ta ne to kuma dama na sha goranta muku cewa karatu ba mai shi yadda aka haife ka haka na za ka haifa ko yanzu ka ce ne kawai to kai mana tutiya kai ba san ka ba to kuma kai tunanin kana da daraja ai babu wallahi ko da kabarin shi nuna mana ko da ya yi hauka ai ba faro ba ne ba ubanka ne kaɗai ya yi hauka ba misali in gurgu ne ma ba ubanka kaɗai ne gurgu nuna mana dai kana da uban to shi ake nufi a je malam wanne ke da a to ai kaga zama ne kare. eh to ai kaga khafifiya ce ta wannan amdan yawwa da gangan na'am ka sahawin yawwa to kamar ma koda da rafkan nuwa ne har su dala yayin da ta yi yawwa ya tsawo to ka gani kaga ai tsawo in ka lura muka bi fatawar malam shabu kaga ai za ka lura ne da al'ada abin da ake ce masa al'ada abin da ake ce masa har mai gani ya gan kai gane ba sallah kake ba sai ka ga ya nuna an dade kenan wannan la qalha banda karanci daga sunna uku in ka bar shi sallah ba ta ɓaci wannan abin nufi kai ya wali mai karatu la aqalla minha babu bacin sallah in an bar sunnar da ta kasa uku a matsayin kabla ta kowa ba a ba a yi ta ba har aka manta aka tashi to sai dai ta faɗi sallah ta inganta amma sallah ba ta ɓaci to shi ake nufi in dai ba ta kai suna uku wannan kuma ka lura bai saba da ahalari riba bai saba da risala ba duk da littattafan da ake koya mana addini da su to wannan bai saba da su ba mm. to ku je mala su juda babu sadada an durin hasal dan dade wanda ya tabbata kullu sujudin dukkan sadara malam da ake ta karanta da kai tun daga kawai a hannun a ce ga kabul ga ba'adi tarkuhu to bare shi to bai ta sallan mai ko da gangan ne baka yi ba iyakarka baka kyauta ba <laughs> mm. zakiruhu wanda ya tuna da wannan sadara din yukumilu to zai cika sallar shi ai in ka nufi salatin ka shafe in mutum na cikin sallah yanzu mu dauka ba gashi mun yi magariba ba to kabul ta kama ba kai ba sai da ka shiga isha'i sai kana to shi kenan kawai ta faɗi to shi ake nufi to ka gada tana ɓaci da ba sai isha'in ta ɓaci ba to tana akwai wajibin ti tsakanin su ba to yau yawwa to kaji malam ka da zara ake nisa to kabli sai ya faɗi amma kuma da ba'adi abin nufi ba'adin da tun farko ba rikidewa ta yi ba tun farkon ta ba'adi ce to ita ake nufi amma lazi yubdiluha amma sajadar da ke bata sallar da ake ciki almutaqaddami zikruha qablin da aka aka gaya maka bai sunan na uku to ita ake ne eh. to ai na gaya maku bin naqali kullum ai al'ir waɗannan abubuwan sune hujjata idan na duba na ga yadda malamai suka tace karatu tsakanin aya da hadisi da ayyukan magabata to suka aje mutu, to idan na ga wani ya yi ta gumi idan na ga wani ya falle to sai in bashi kaza abin da shike ce ma fallewa wai mutum ya ratse ana tsaka tafiya to shi sai ya yi gidaje. to da zarar na ga mutum ya falle to sai ya shi waɗannan na sha gaya muku su kaɗai ne da su wanda da ya saba musu na yi mashi ta shi'a na yi mashi bara a hara bada <laughs> yawwa domin ga mutumin da zai kai ka wato gari ya nuna maka hanyar gari har da masauki ga wani zai yanka da kai daji bai san inda za a ba kai ko baka san inda za ku ba in gana da hankali za ka bi shi kowa ke duniyan nan annabin shi guda ɗaya ne shi ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa zai bi hanyar da zai tada annabi muhammadu to annabi Muhammadu ya kasa hanya uku ne ko ka biyo ta nan ko ka biyo ta to ko ka biyo to babu to alkitabu wa sunna wal ijma'u ya yadda da wannan ga aya ko ya da zina amunu a Laha wa ɗi’un rasula wa ulul amri ko ku bi alƙur'ani shi ne a Laha domin allah nan ba gane shi zaka ba amma ga ƙur'ani shi ko war rasuli ga annabi in ya ba duniya ga sunna shi wa ulul ga ijima'in malamai ba ba kungiya ba shugaban rika ko shugaban kungiya babu dole ka bi shi in ya dace da gaskiya ka bi shi in ya saba ma gaskiya ka bar shi sai ma ka riga shi a aljanna komin kafafa da shi amma idan musulmi suka yi ijima'i ga yadda abu yake duka musulmi sun yarda haka ne kuma musulmi fa ba wai kungiya ba to wannan dole ka bi su domin annabi ya hana a saba mu ijima'i musulmi kun ga wannan na faɗa a hadisi kuma annabi ya nuna mana khairul quruni qarni kaga shine karnin tattara alqur'ani summa allazina Ka kaga karnin tattara hadisi su zina ya nuna ka karni ke da uku ne karnin fikihu to shi ne jima'i malamai to wannan su ne aka da su daga ba su ba babu sauran hanya sai dai shiriri ta ai babu malamin mu kuma komai dubara mai dubara zai ta dubara ne wato saboda ya ma san ba hanya to sai ce ka ai shi da rage mai shi da annabi to kaga ya kare ta kan shi kashi domin misali da da wani mutum wanda annabi zai bashi addini personal bayan barin annabi duniya wa ya fi kowa da ya sani an tambayi annabi muhammadu wai manzala a duniyar nan wa ka fi so to sai ce aisha aka ce ba a mata muke tambayar ka ba a cikin maza sai ce babanta sai aka shi an lura to tun da ya faɗo wannan ko in dai ba ɗan a babu wanda dama kaga shi munafuki ne in dai mutum musulmi ne ba ya da musu a wannan hadisi to an ce aisha aka fi so an ce ubanta aka fi so inda bayan barin annabi duniya zai ba da wani muhimmin sako wanda da bai bada ba Wa ya fi cancanta ki ya baya ya ba shi? in bai ba abubakar ba kaga kenan a baki ala aisha to in bai ba abubakar ba kaga ya kamata ya ba umaru domin zai ce da harta ana wa a babakar ta wa abubakar komi to zai faɗa zai ce da ni da abubakar wata rana a sa da usman wata rana a sa da ali ko ga al'asharatul mubashara babu wanda aka ba sai wani kawai bayan shekaru babu iyaka sai ce shi da raka ne shi da annabi ko bayan shi annabin nan ya ce ku kama littafi alkur'ani yau da hadisi na in kun rike su ba ku bacewa ya faɗa ko babu mai musu haka to in wani ya zo ya canza to shi zaka bi ko annabi zaka bi kuma annabi ne ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu ya zo da lamirin jami wa ma atakum abinda annabi ya zo muku da shi ba ya zo maka da shi ba da annabi ba annabi da mutum ɗaya bane sannan alqur'ani ya ƙara wanke annabi muhammadu da kotu tuhuma ya ce wa ma'arsa na ka illa ka fatan linnas hmm. ba mu aiko ka ba sai ga dukkan mutane gaba ɗaya don wani ya ce shi shi daban kaga ya ce ma Allah bai daidai ba shi Allah ya ce na aiko ka ga dukkan mutane gaba ɗaya wani ya ce shi kuma nashi daban to shi da Allah wa ke gaskiya to wannan ne abin da nake so so ku lura eh, a je malam a'a a a fatawa daban ijma'i daban inda waya wasu na sa wannan abin da an kira suke cewa wani za ka ne ake sa wani mm. abin da ya shine aka ce bai dace bai halasta ai bai ma halatta haramun ne za ka da ke ko kuma a fara kiran ba a gama cika kalmar baka yanki eh. to shi wannan ya tashi ya tashi a cikin ijtihadin malamai wannan wato abinda nake so in ga maka shi abinda nake abinda ke ce ma ijtihadi malaman musulunci sun yarda ya amfani da fikihu shi nake nufi to a fikihun akwai fatawa akwai itihadi ijtihadin malamai su gano kaza daidai ko ba daidai ba sai su faɗi amma ita gundarin bikin wa an da ita mm. amma abin da ke ciki wani da ifi ne wani kuma kauyi mm. ka gane to kamar wannan magana da kake magana shi na ringtone shi wannan ba mai sa shi sai wawa zai jahi mm. yana zaton yayi daidai to amma fatawan malamai dole ta hana shi domin za a fara yaban annabi cikin kalmomin nan akwai la ko kalmar shahada to da akwai la an ce la ilaha kayanki nan ta kore ka tabbatar ba ko an fara da karatun qur'ani ana tsakakar ma kayanki ko kuma kana tsugunna kana ba haya an kira kuma an yi kiran nan amsa wannan kai baya da izinin ka ne domin da ka sa ta asalin ka gada ba za a ji ba da ka kace da ba a jinta to wannan shine fatawa ma da shi to idan mutum ya faɗi wannan to sai a duba kuma a gari ya inganta ko bai inganta ba ya inganta in bai inganta ba a gari to amma maganar sa wani yabon annabi ko salati ko qur'ani cikin waya bai halatta ba domin saboda da zaran kasa illolin da za su biyo baya ba su kuɗa iyaka to shi ke yau a shi wannan ba shi malam kasimu na nufin in aka buɗe kamar waya za a ga ƙwar'ani full ciki wannan babu ku za ka ga ƙwar'ani za ka ga bible to to da wannan duk babu ku yawa shi kenan wannan shi babu komi domin shi ƙwar'ani a cikin waya wato kamar laya ce ga mai sa laya idan mutum ya rubuta mace fata ko wata kalmar ta ƙwar'ani ya yi laya ba a hana shi janaba a lokacin da take cikin shi ba a hana shi tsugunawa ba a in dai an rufe ta ba ka iya karanta ta sadaka ganta to ta halatta wannan ba ta da laifi malaka su yawwa takalmi ko a wani abu a wani aika ga yahudawa da kuma sun daɗe suna yin wannan shi wannan in ka gane aika ga sai ka cire su ba za su bari ba domin suna da kamfanin kere-kere iri daban-daban to kuma su kasan suna da wata illa illa shine su ba sa so a yi addini sannan ba su son kuma kai naka ba kuma hana ka za su yi ba za su lalata maka naka ne domin in suka ce za su hana musulmi musulunci sun san musulmi na iya ba da ran shi don addini shi to bari su bata mishi musulunci so yawa shi ba kuma su kiran ka zuwa ga nasu domin nasu addinin jini ne lokacin sakadare takalmin hmm. na sakadare eh. lokacin muna sa su eh. lalle ko ni na gani <laughs> duka duka qur'anin na hudu ya ka ba kuma muna samari amma an ba da duka laba baka yi karanta shi abokin mu shi lokacin nashi sai sun ka fara yankewa kasa yawa can ƙasa ne eh, to ka san lokacin ana sa wani kalifi eh ƙwarar gaske eh yana ƙas ƙas ƙwarar gaske sai ya yanke eh sai samu ya akan samu ko mota ma a yanka a sa hmm. da muka wannan na ne wannan wadatun shi ne ba muka ce to kai wane ga ya ce ana ta wannan na ai tsarawa suke dama wannan aiki aiki ne ba baban tun kafin a fi kakannin kakannin ai tun bayyana musulunci to bari ma in gaya maka makidar da suka fara yi musulunci ita ce makidar su ta farko sai suka yi ayari sai suka musulunta ka bayan su musulunta kai daga gaba suka ce kai abin da ba gaskiya bane ba sai suka fita dalili idan malami ya bar abu mabiyan shi za su bi in ya shiga mabiyan shi za su shiga to yahudu babu mai shakka zaman su malamai sai suka to sai suka fahimci su ne fa ahlul kitabi ana tambayar su fatawa suna bada to bari su shiga musulunci sai yadda suka shiga jim kadan suka ce kai addinin nan ba addinin gaskiya ne ba sai suka fita nufin su su na wanda aka tarar ciki waɗanda za su shiga kuma a ce to kun ga malamai ma sun shiga to sun gaba daidai ba sun fita na to kaji saboda haka makida ga ba yahudi akan musulunci ba ta da iyaka har ƙasa ta nan ɗaya ba za su bari ba yau sai sun ji hura kafan nan ai dama bai sani ba to ai ba a hukunci ai Allah bai kama kada da abin da baka sani ba a ai babu a in ba ku manta ba sau da yawa malami na iya zama da mata tana zuwa gurin dan bori ko boka shi bai sani ba yana nan zaure yana ta faɗa da bori da komi ya ba da kuɗi a tafi a sa dogon hijabi a tafi gurin dan duba ko wani to Allah zai kama shi da wannan ha to ka gani ai duk abin da baka sani ba Allah baya kama karshe abin da Allah baya so tsaurin ido ya faɗa ka ce eh haka ne to ba za ka bari ba to ka ganin ko shikenan sai kuma abin da hali a je malam wanne kenan masu cewa Ah, ai to ai gai ba to ai don su ma nake ta yawan jawo a yara. ai na ce maka ba malamin kungiya ba ba na dariƙa domin kungiya ba ɗaya bace ita da dariƙa guda ɗaya ce amma musulunci ba guda nawa ne kungiya yanzu haka kuna tsakar tafiya to sai ku fashe wani sai ya canza tashi ko sannan kuma ya ɓata waccan domin ya gyara tashi shi ma ana na ana tsakar tafiya shi ma wani cikin mabiyan shi ma ya ɓare domin saboda ana ci ba a bashi duk wanda ka ja balle ba kungiya da shi ne shugaba da ba za a balle ba yi ake ba hannun shi yanzu misali da atiku ya samu takara a pdp tun wancan karan zai fita pdp to duk wanda kuka ga ya bara fati ya gane bukatar shi ba za ta biya ba ne ba sai ya canza shi yasa kuke ganin wani ya fita ya kara dawowa abinda shi ke zato ya tafi bai samu ba to sai ya kara dawowa to kungiyoyin ma haka suke haka ɗari kuma gaske don zaka ga wani ya yi wance ya ko ya koma wance ba ka taɓa ganin ya fara musulunci ya bari in dai mutum ya fara ya bari to dama ya san sunan shi murtaddi ya ma mana shi ya ce a ƙara amma ji yi ko amma wanda ke wato sadirar da ke bata sallah alkabliyu kablin nan da ta kai suna uku wadda ta kai suna uku daga kabli ta zo ba a di ba a yi ta ba tafiya ta tafiya aka fita aka yi wata hidima to anan sallah ta ɓaci hmm. to tunawa da zaka abinda ke ɓata sallah a cikin sallah ba wanda ba ciki aka bar shi ba lokaci ya tsawo ya ɓata abinda ya gabata na sallah din abin nufi duk mutumin da ya tana da wani abu da ke iya bata sallah amma ba a wannan sallah ya shi ba kadar misali yanzu a ce maka a magariba sai mutum ya bar wani juzi na sallah ya bar raka'a ko ruku'i ko sajada ko da kokowa daga ruku'i ko da kokowa daga sajada bai tuna ba sai bayan da ya fara isha'i ya ita wannan magarbar ya ita wacce ishayin to shi a ba ta ɓaci ba ba ta ma domin ai ba za a yi ta ba babu wannan to kun ji awalam ya dalfa misalu libali in ko bai tsawo ba to fa misalin zikir libali ya zama kamar mai tunawa da sashen sallah idan mutum ya tuna da sashen sallah bai yi nisa ba ai kaga zai koma ta farko sai ya zauna sai ya gyara in ko an yi nisa fa wanda aka baro ta bace wanda aka shiga kuma ba ta yi ba mm, kara ka atin yawwa to kaji ko mm. to kamar in an manta da raka'a in ya kun farali in ya kasance daga farali ne tabdulu to an bar farali sallah aka shiga wata sallah sannan aka tana da farallin da aka biyo to tabdulu wanda aka shiga wanda aka shiga cikin yanzu to fito ta baci in shi limamin ya tsawaita karatu ba ko limamin ba in mai karatun ya tsawaita karatu wannan karatu abin da shike nufi duk wanda yake sallah sai bar wani ta. kamar raka'a ko ruku'i ko sala bai tana ba sai bayan ya gaba sallah ya shiga wata sallah ba wani ko kuma ta daban alhali wanda ya baro farilla ce wanda yake ciki ma farilla ce to sai da ya bar wancan sai bayan ya shiga wannan haka sai ya tuna wato tabdulu wanda ake cikin ta ɓaci a wanda aka baro din wato ta ɓaci in a ɗali ƙira'atan in ya tsawaita karatu a sabuwar sallar da ya shiga yawwa tsawaita karatu shine a gama fata a shiga sura dama kun san mutum da yake sallah da mai iya karatu da wanda bai iya karatu to kowa za mu ba hukuncin shi yanzu kun gama iya karatu in ya gama fata har ya shiga sura kuna da aya daya to wanda ya baro ta ɓaci wannan kuma ba za ta inganta ba kaga sai ya zo da raka'a ta biyu in guri bai kure ba ya sallame ya koma yi waccan sannan kuma sai sake wani yawwa in bai tsawo da karatu ba to in ba da fasila mai tsawo ba abu na ke nihi da fasila mai tsawo kaga tsakanin magariba da isha'i ai kaga fasila ce mai tsawo amma da yanzu irin yanzu nan misali a ce kana gona ko kana kan hanya tun da ka san magariba ta yi amma baka sauka gida ba sai yanzu ko ko da ka sauka an gama sallah to ka ga kai za ka sallah kake to kana gama magarba ka shine to sai ka manta da wani juzu'i to sai da ka shiga isha'i sai kana to shi ke nuna hukuncin amma in irin magarba ce wanda za ka ta koce akan lokacin da to dama ai kaga da an yi sa ta baki abin da nake son ku lura yanzu da gama magarba ka bar raka ko ruku'i ko saja ko minti biyar kai ba ta baci ba to tsakanin magarba da sha minti nawa ne ko kai sauri dai kai biyar? ka gani to kaga minti biyar ma ta ɓaci ballon tana talatin biyar to wancan muna nufin inda jiyar suke yawa shine wanda ka shiga in ka tsawaita karatu to wanda ka baro ta ɓaci in ko ka tsawaita karatu ba to a raka da kake to sai kai maza ka dawo sai ka gyara wanda ka bari ka tafi ka haɗa a wani hana ko kuma har in ya duka to kun na ce muku mutum biyu ke sallah da mai karatu da wanda baya karatu to abin hana ko kuma wanda bai karatu ne shi kuma har ya duka har ya duka sannan sai tana da sallar baya to wanda faibaro din nan ta ɓaci wanda suke ciki ko bata inganta ba ina jin ka ya za a yi zan bai karatu to sabon musulmi ne yanzu idan mutum ya zo kai a matsayinka na habibu yanzu idan mutum ya zo maka ya ce maka habibu eh gaskiya ni ho da ba ba amma yanzu na yadda zan yi musulunci koya min musuluncin to karatu za ka koya mishi ko ko me za ka koya mishi a ba sai za ka me za ka fara koya mishi to ai bai shiga musulunci ba in ya fara sallah yawo to to kalmar shahada ya yi ta to sai ka ce to gurin koya maka sallah kaga ya musulunta kenan a ba lokacin sallah ba domin zai koma garin sunna to sai kai mace kafara harama ka ko na'am bai ai ka to a dauka ko yayi kan ko da ma bai yi wankan misali to idan ka nuna mushi wannan idan ka nuna mushi da ake sallah sai ka ce to ka tafi lokaci kaza sai ka zo kuma zan ka koya maka karatun sallah amma duk sanda lokaci in ka ji ka sallah to ga lokacin da ka ga yadda zaka yi ka ga irin yadda zaka to inda hankali zai ga zai iya sallar amma bai san hukuncin ta ba to na baya karatu to shi ake nufi kaga nan za ka gane kaifin hankalin shari'a ya wuce kaifin hankalin kowa inda ba don kaifin hankalin shari'a ba ai sai ka zaci dole sai da karatu za a yi sallah to ba sai da karatu ba ba to ai shi to bai taɓa yin musulunci ba sai ya ce maka za a yi musulunta sai ka ce mai to ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk ka bashi ba sai ka ce to ka zama musulmi to ka ga yadda ake yin wanka to aukar na mashi sai to sai ya ce maka to shi ba zai koma ba sai ka ce to bari koya maka sallah sai ce to to sai ka koya mishi sallah duk yadda ake to kai mishi na fi raka a biyu ko kuma dama in arne ne irin namu nan duk ya san kowace sallah raka da ake amma shi karfin ne dai bai ba wani suka to ka gado da ake ka gado da ake to shi ake nufi yana kina a wani lokacin misali tun da lokacin da zai ba sai ka koya mai karatu ba kenan ah, to ya za a koya mai karatu wanda kila kai fa kana cikin mota ne to shi yana cikin mota kila kana aiki ne yana yana bisa aiki sannan kalmar shahada ita ce ake fara gaya wa mutum fa kafin sallah a lokacin nan da za ku mutu kai da shi bayan ka koya mishi wannan fa kalmar shahada in ku mutu sai ya riga ka aljanna don kai za a bincike ka aikin ka shi kuma a fallahu a masalam komi ma bai iya ba amma dai ai yana da imani ko to ita sallah mabudi menene dama ba mabudi imani ba ina da kamar ita ba mana da idan ya kasance bible din da a yana da ayoyi hmm. ana iya umarta shi da cewa ya karanta waɗannan ayoyi to ai kila ba zai kila ba a rubuta su da larabci ba to kuma kaga sallah shi da ayoyi kalmomin larabci akwai wanda yana da yawa to shi ga to in yayi in akwai ayoyin na shi na qur'ani eh. aka sa cikin bible eh. a to shi ga sai karanta amma ka san kuma annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani babu sallah ga wanda bai karanta fata ba yawa ba fata da ka gani a in fa ya sannan to ina bila ce to sai ya cika to e eh, kwaran gaske wanda ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fata ba shi ya ce in ya wuta a wani halin sai aljanna mai kawo nama a farfesu gida yau ya ce abin nan yake so mm, ne abincin da namu na gargajiya wanda ake a wanda ake dafa rama a hada da kuli da yau yau to mai kawo nama a farfesu ya ce yau rumace kuma gidan shi kayan shi ana ja da shi wanda ya zo da Sallai ya ce babu sallah ga wanda bai yi karatu da fata ba shi ya ce duk mutumin da ya musulunta kafin ya aikin Allah ya ɗauki rayuwar shi shikin in ba kuma ta ba shekara nawa aka yi ana talatu la ilaha illallah a makata ta kisa yiwa alhali da mutum ya karɓe ta ba amma sauka da sallar ba in kuma ya mutu a lokacin da shi musulmi ne sai da ba ka shekara goma fa ali a yadda da la'ila ilaha illallah ta gagara yau bala na sallar Allah rama doka ji wane ne komai da komai na komai da yashi aka komi dai ko ma mine ne a haka yake to yadda ka san baka taba ɗanɗanan kafirci ba haka nan shi bai taba ɗanɗanan talauci ba ƙwarar gaske bai sai da ake talauci